من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da wannan yammaci na talata yammacin goma sha hudu ga watan goma sha daya hijirar ma'aiki muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku cikin yardarsa subhanahu wa ta'ala ya mana baiwar cika alkawarin haduwa cikin wannan masallaci masjidu nuril islam kamar yadda muka alkawarta wa juna don ɗaukan darasi na masallaci a cikin wannan littafi wannan manzuma ta ashalul masalik ta sheik muhammadin bashar rahimahullah wanda yau insha Allahu za mu tashi a farkon shafi na 62 a unwanin da malan ya sa wa suna babul muhtabari wa bab al-muhtabar wa ta muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala ƙarin godiya tare da roƙon dacewar Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. Allah ya ci gaba da taimaka mana da ikilasi da mutaba'a a cikin dukkan ibadunmu. قال النازم رحمه الله باب wata وتجهيزه إلم يقينا كل روح ذائقا وكل نفس للممات ذائقا على المريض أن يتوب عاجلا وكل داء في الفؤاد غاسلا وأن يرد الغصب واتباعه ويقضي الدين أو الوداعه وكاتبا وثيقة لديه بما له من حق أو عليه وأن يتيم الذكر والدعاء والحمد والتهليل والثناء مصليا على الرسول المصطفى مستغفرا مما جنى أو مما جناه أو حفى يقرأ دعاء بالنون أربعين والرعد والإخلاص مع ياسين ويحسن الظن بأرض ربه ولا يقنح عظيم ذنبه وينبغي تلقينه الشهادة لكي يكون الكتم بالسعادة bari mu gwada fassara wannan tukunna mu gani ko malam yace babul muhtabar babin wanda aka halarto masa mala'iku sun halarto gare shi ma'ana ya kai ga gargara duk mutumin da ka kaga baya tare da masu jinyarsa ba su yake jiki da su ba ba da su yake ba to ya kai ga gargara gashi kuna tare sai ka ji an ce bai ma san waye a kansa ba gashi kuma bai mutu ba to wannan shine al-mu'tabar ya cimma wani wuri baya tare da yan nan ruhinsa bai fita ba amma baya tare da mutanen da suke kansa wata jahizihi da kuma irin yadda ya kamata a shishirya yanayinsa idan kuka ga mutum ya kai ga irin wannan hali na gargara yaya ya kamata a masa me ya kamata a ci gaba da ce masa wane yanayi ya kamata a saka shi ciki ina ya kamata a fuskantar da shi idan ya cika kuma wani irin shirye-shirye ya kamata a matsa wannan shine abinda unwanin yake fita a gun waɗanda suke dabda mutuwa da kuma waɗanda suke dabda wanda yake ƙoƙarin mutuwa malam ya ce ilam ya ƙinan kulle ruhin za'iƙa wa kullu nafsin lil mamati za'iƙa ilam ka sani sani ya ƙinan sani na ya ƙini karka yi sani irin na shakka ka sani sani na tabbas kullu ruhin kowane rai za'iƙa mai gushewa ne daga gangar jikinsa wa kullu nafsin lil mamati za'iqa kuma kowane rai mai dandana ne ga mutuwa kullu nafsin za'iqatul mauti kowace rai sai ta dandani mutuwa babu wanda ba za ta ɗanɗani mutuwa ba tun da ran annabawa ya fita to ashe babu wani mai mukami da kuma mutuwa za ta tsallake shi idan da akwai wanda za a bari ya dawwama da annabawa ne a cikin annabawan kuma idan akwai wanda ko da sun mutu shi za a bashi da annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma shi ma ya rasu don haka kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa amma yanzu muna cikin fili ne na jarrabawa don haka ka yi ƙoƙari kaga ka ci jarrabawa kafin ka koma inda za a ba ka sakamakon jarrabawarka a yi ainihin yi maka ɗikin ɗin ka ci ko ka faɗi ونبلوكم بالشر والخير fitina. za mu jarraba ku da alkhairai za mu jarraba ku da sharrurruka kala-kala don ya zama fitina gwaji sai Allah ya an tayo ma lafiya sai a game za ka yi da lafiyar za ka gode wa Allah ka zama ɗa na gari mai ta'a ko za ka fantare wa Allah dalilin wannan lafiyar ta zuga ka sai ka faɗi jarrabawa sai Allah ya an tayo ma dukiya sai ka ga kawai kana samun kuɗi ga lafiya ga ƙuruciya ga barori duk abin da kake so za a ma saboda kana da kuɗi wannan Allah zai gwada ka ya gani ya za ka yi da wannan gwajin za ka watsar da addini kudin ya zuga ka ka bugu ka ci gaba da yin abun da ka ga dama har mutuwa ta zo ta same ka ƙarshe ka tarda sakamakon jarrabawar ka ba kyau ilkhairi wannan ayyuka ne na alkhairi da Allah zai gwada ka da su wa sharri ko kuma a gwada ka da sharri talauci sai a ɗora ma rashin kuɗi ko da yaushe kai baka da kuɗi kullum to Allah ta mun dubu biyu in akwai na wallahi ba da koko wallahi naira hamsin ne ta kaɗe gari kullum haka kake kuɗi mai yawa abunka ɗari uku to gwaji ne daga Allah kar ka damu Allah zai gwada ka ya gani za ka amsa jarrabawa ka karbi wannan ƙaddarar ko za ka kushe wa Allah aikin da ya yi a kanka bisharri wal khairi fitina ko Allah ya ɗora ma ciwo rashin lafiya wai ga arna amma wai ina musulmi ka duba ka gani ga talauci ga rashin lafiya ga shi kenan ka faɗi jarrabawa ka faɗi jarrabawa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta mutu amma kafin ta mutu Allah ya ce wa nablukum bisharri wal khairi fitina Allah ya taimake mu da cin jarrabawa alal maridi an ya tuba ajila wa kullu da'in filfu adi ghasila alal maridi lallai ne akan duk mutumin da ya gabai da lafiya an ya tuba ya tuba ajilan a gaggauce sai ka ji alamar baka da lafiya gaggauta tuba don ka san abubuwan da ka yi ka yi maza-maza ka tuba domin alamun mutuwa rashin lafiya mu ba mu san wata alamar mutuwa ba kamar rashin lafiya don yawanci ita ce alamar mutuwa to in ka gaba ka da lafiya gaggauta tuba malam ya faɗi haka ne kowanne ana so ya gaggauta tuba amma marar lafiya min babi aula ba wai an ce kai ka bari sai lokacin da baka da lafiya ka tuba ba ana nufin duk mutumin da ya gabai da lafiya to ya yawaita istighfari da tuba don ya samu Allah ya wanke masa wasu kurakuransa da ya aikata lokacin da yake da lafiya ajilan cikin sauri to haka ma ake so duk mutumin da ya fahimci ya yi laifi to ya tuba ajilan cikin sauri balle yanzu ma da rashin lafiya yawo ake da ita kowa ka taba ce ma walsa a diabetes a wallahi dallahi typhoid an je an gwada malaria ne da typhoid su kaɗan to malaria ita kaɗe ma musiba ce kuma gata da typhoid a haɗe wani sai a ƙara marma da wasu abubuwan ga olsa ana yawo da rashin lafiya irin haka ne za ka ji an ce jiya jiyan nan da shi muka yi hira lafiyarsa kalau ya mutu ina lafiya kalau saura kiristan abun ya tsinke yana yawo da shi daga ya tsinke sai ya faɗi ya mutu a ce lafiyarsa kalau ya kuma ya daɗe abun yana binsa yana cinsa yana yawo ya kusa ya tsinke lokaci guda in abun ya ɗan katse shi kenan sai ya faɗi ya mutu ajali ya zo ya ce lafiyarsa kalau ya mutu kuma yawo yake da ciwonsa to ya kamata ko da yaushe ma mutum ya gaggauta tuba daga zarar kaga kayi wani aiki mara kyau Ki maza-maza ka tuba sai Allah ya yafe ma don baka san inda mutuwar za ta zo ba balle yanzu mutuwowi na fuja'a ga sunan kana iya hawa mashin ku haɗu da mai mota kana iya hawa motar ta haɗu da wata mota ko kuma ta kauce hanya ta je ta yi rugu-rugu da mutum wannan abu ne mai sauƙi kuma yanzu duk inda za ka sai ka hau nan da kasuwa daidai ka yi minti goma sha biyar kana tsaiwai mashin bai zo ba minti goma sha biyar din na inda tafiya kake ka iso to wani sai minti goma sha biyar yana jiran ajali sai ajali ya zo yana hawa lokacin da za a yi juya don a tafi da shi kawai sai a haɗu da wani to ashe ya kamata yanzu ko da yaushe ma mu kamar marasa lafiya muke mu ci gaba da tuba da in ka ji an yi hadari doki aka hau aka fado ko kuma an hau bishiya aka subuto da abin da ya kama da haka yanzu kuma haɗurra ga sunan da yawa Allah ka kare mu haka kawai ma 'yan adam suke bombin ɗin junansu kuna kwance salon alum ya ku ji an buɗe wa katangar gidan ku wuta kawai kan mai uwa da wani ƙarshe a wayi gari a ce gidan duk an kashe su in ku a wajen ku ba a yi wani wuri haka ake Allah ka kare mu to lallai ne mu ci gaba da tuba cikin gaggawa wannan idan tsakaninka da Allah ne in ka tabbatar da ka cutar da ɗan uwanka kuma ka gaggauta neman sulhu da shi da ka cuce shi ka da masa cin mutuncinsa ka nemi gafararsa ya afe maka don kada ka mutu da haƙƙinsa wa kullu da'in fil fuadi ghasila kuma ka zama mai wanke dukkan wata cutar cikin zuciyarka alfuadu zuciya da cuta duk wata cutar zuci ka kasance ghasilan mai wanke ta ma'ana tuba da istighfari shi ke wanke dattin zuci Kar ka rika barin zuciyarka da dauda ka zamanto kalla rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna irin waɗanda Allah zai ce ina tsatsa ta mamaye zukatansu dalilin da suka kasance suna aikatawa na zunubai to kai kullum ka wanke zuciyarka da istighfari da tuba da yawan ainihin zikirin Allah in ka cutar da wani ka gaggauta neman gafararsa in ka ci kayan wani ka gaggauta maida masa Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu kullu da'in duk wata cuta fil fuadi cikin zuciya batila mutum ya wanke ta wa an yarudda al-ghasba wal tiba'a ya maida abin da ya kwacen sa na wani ka kai kwacen filin wani ko yi takardun bogi to mai damar tun baka mutu ba ka handama ka yi babakere ka nuna isa ka handame rumfar wani a kasuwa ko saboda bai da ƙarfi to wallahi kira shi sulhunta ka maida mishi ka haɗe gonarsa ko kuma ka ci rabin gonarsa mai da masa tunkuna da rai tun da rai ka ɗau kayansa ƙairin to kace ka biya ya ce ba ka biya ba kace ka biya ko kuma kai ƙirin misisi ka gibiya to wallahi gaggauta zuwa ka ba shi kayansa tun kuna duniya wa an yi rudda ba ya mai da abin da ya yi kwacensa wata ba'a a abin da ake binsa abin da ba kwace ba ba shi ake binsa to ya mai ya gaggauta biya wa ya ƙazi ya daina ya biya duk wasu suka da suke tsakaninsa da Allah da suka da suke tsakaninsa da mutane karka yadda ka mutu da bashi awil wada'a ko ajiya amana da aka baka ajiya lokacin da kaga alamun mutuwa tattara waanda ka amince ka ce wannan kayan wani ne wannan na wani ne wannan ajiya ne don kada a zo a sare cikin gado a baka ajiya kuma baka maida ba gaggauta maida ajiyar da aka ba ta إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات ila أهلها duk wata amana mai ta gun mai ita karka mutu da cin amana to Allah ka kare mu da cin amana yanzu amanar talaka ma yaya take balle amanar shugabanni cin amana tsakanin ka kai da kai da ‘yan uwanka ƙananan mutane talakawa ma yaya cin amanar ta ƙare balle wanda zai ci amanar gari guda unguwa guda gari guda ƙaramar hukuma guda ya ci amanar jiha guda ya ci amanar ƙasa me zai ce wa Allah ranar gobe kiyama ya zai yi da bayan Allah da ya ci amanarsu su ya kamata yi ƙoƙari ya samu mafuta tun yana da rai tun yana da rai Allah ya amurkum an amanati Allah yana umurta ku da kuma mayar da amanoni ila ahliha wa katiban wasiqatan ladayhi ya zama yana rubuce da wasiƙa gare shi ta wasiya in na mutu ku yi kaza in na mutu kada ku kuskura ku yi kaza in na mutu ku kula da kaza in na mutu kaza na wani ne in na mutu ku ba wa wani kaza in na mutu na ba wa wani abu kaza ku karbo na wani ne in na mutu wannan ya kamata ka rubuta ta aji wasiqatan ladaihi bima lahu ya rubuta abin da yake nasa ne in na mutu abu kaza na wane yana gunwa ne abu kaza na wane yana gunwa ne wane ya karbi kaya na aro wane kuma yaranci kaza wane kaza bi malaku abin da yake nasa sannan kuma ya rubuta ko alaihi wato bi malahu min haƙƙin ko abin da yake nasa na haƙƙi haqqin sai rubuta sannan kuma au alaihi ko abin da yake kansa abu kaza na wane yana guna wane yana bi na kaza na karbi yaron abu kaza na wane ne a maida masa kaga alaihi abin da yake nasa ya fada wanda yake kansa ya fada wannan shine abin da yafi wa an yudima dhikra wad du'a والحمد والتهليل والثناء وأن يديم الذكرى mutumin da ga alamun mutuwa ya lizinci zikiri karatun alkur'ani fari. kamar yadda ya zai zoye wadda'a ya yi ta addu'a walhamdu ya yi ta godiyar Allah wata halila ya ta hailala la ilaha illallah wasana'a ya yi ta yabon ubangiji godiya ta tabbata gare ka ya Allah ta gaba ni tsawon rai ina musulmi Allah ina roƙonka wannan baiwa da kai min ka bani lafiya tsawon lokaci gashi ka jarrabe ni da rashin lafiya Allah ina godiya wannan rashin lafiya in ajali ce Allah ka karbi raina ina musulmi ka yi ta ƙoƙarin yin wannan musalli yana alar rasulil mustafa ka yi ta ƙoƙarin yi wa Allah wato salati wa manzon Allah zaɓaɓɓe musalliyan ya zama yana yin salati alar rasuli akan wannan manzo namu al-mustafa zaɓaɓɓe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk sanda ka numfasa kace Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala ka wa ka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kana motsawa kana istighfari kana zikirin Allah kana hailala kana yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati in Allah ya taimake cika ka cika sai ka cika da imani mustafiran bima jana au ma hafa mutun ya zamanto yana yawan istighfari yana yawan neman tuba bima jana saboda abin da ya aikata na ganganci laifuffukan da ya yi auhafa ko tuntuɓe kuskure akwai laifi na ganganci akwai na kuskure janahu ko ya aikata shi ne ya san yayi akwai kuma hafu tuntuɓen aiki kuskure ya yi ko tuntuɓen harshe ko kuskuren aiki wannan da yawa ana samun zunubai ta hanyar kuskure wannan duka hafu ne tuntuɓin rayuwa Allah ya gafarta maka ka ci gaba da neman gafar laifin da kai na a gangan da wanda yi da kuskure wanda ka sani da wanda baka sani ba Shi ne ma'ana bima janahu au hafa yaqra sannan kuma ana so ko shi marar lafiya ko kuma mai kula da mara lafiya ya rika karanta du'a binnuni addu'ar binnun annabi yunus ko alaihi salatu wassalam shine binnuni arba'ina ya yi don baitin sai cika ya ce arba'ina ya karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin addu'a ce da in mutum yana roƙon Allah da ita Allah ba zai taɓar da shi ba mutum ya yawaita du'a'i da wannan du'a'in domin da wannan du'a'in ne Allah ya fito da shi daga cikin duhun teku cikin duhun kifi sannan kuma cikin duhun dare fi zulmat lokacin da ya faɗa cikin wannan ruwa kifi ya haɗiye shi katon kifi ne sai ya riƙa wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu na zalimin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa kifin nan ya ji tamkar wuta ya haɗiya ya rasa inda zai zauna a ruwa ya kaɗa nan ya kaɗa nan ya yi nan ya yi nan sai da ya zo gaba ya furzo da shi duk wanda ya kai ga wannan lokaci zai za ka ce ya halaka ko? duk mutumin da aka ce a teku ya fada sannan kuma kifi ya haɗe shi shi ke na ai eh to amma da ya ci gaba da tasbihi laula an yakuna min almusabbihina ba don ya zama cikin masu tasbihi ba lalatifa fi badanihi ila yawmi yub'athuna da nan zai zauna cikin cikin kifin har a tashi al-kiyama to amma yawan tasbihi subhanaka inni kuntu minaz zalimin ga tahlili la ilaha illa anta kaga kalmar tauhidi subhanaka kaga tasbihi inni kuntu i'tirafi yayi furuci da zunubinsa inni kuntu min az-zalimin sai Allah ya gafarta masa sai Allah ya furzo da shi ta hanyar kifin ya ji tamkar wuta ne a cikinsa to don haka yake baka shawara ka ci gaba da yin addu'a da wannan du'a'i na zinnuni warra'ada ka yawaita karanta suratun ra'adi a yanda da tunatar da kai yanayin rayuwar duniya da ta lahira da yanayin bala'in ainihin komawa ga Allah ba imani wal ikhlasa ka ta karanta suratul ikhlasi za ta tunatar da kai kadai takar Allah kasancewarsa shi kaɗai yake da abokin tarayya babu wanda za a nufata da bukata sai shi sannan kuma ma'ayasina ka ta karanta suratul yasin wa yutinu zan mutum ya kyautata zato bi afuwar rabbihi wajen samun afuwar ubangiji ka yi ka fidda tsammani da Allah zai yafe ma in ka tuna laifinka ka ce shi ke nan kuma mutuwa ke da wuya muka ka tuna haka wai wuta za ka ka kyauta da zato bi afuwar rabbihi mutum ya kyauta da zato da ya afiyar ubangijinsa ko da yaushe ka rika tuna Allah zai ya afi ma kuma tuban da kake ka tuna Allah ya ya afi ma kuma kullum ka rika tunanin neman ya'fiyar ta Allah Allahumma antal afu tuhibbul afwa fa'fu anni Allah kai ne ya ne kana son a ya don haka Allah ka ya mini kana son Allah ya afe maka to ka ci gaba da ya afe wa wasu kai ma domin an tal'afu hibbul afuwa, fa hafu anni kana son a yafi kai ne yafiya ne kuma kana son a yafi don haka duk sanda ka yafe wa wani ka ce Allahumma antal afu Allah kai ne yafiya ne hibbul afuwa. kana so a yafi to ga wani ya mun laifin da bai kamata in yafe mar ba amma na yafe mar ni ma yafe min kuna ganewa idan mutum ya maka abu ya afe masa karori Allah ya afiya Allah zai ya afi ma an tal'afu tuhibbul afwa afu anni amma kai baka ya afe wa mutane sannan kuma kake Allah ya afe ma sannan idan kana son Allah taimake ka taimakawa bayin Allah wallahu fi auni abdi, ma dama al-abdu fi auni akini Allah zai taimaka wa bawa matukar bawa yana taimakon bayi don haka duk sanda kake son taimakon Allah ta wata hanya kana nema to taimaka wasu bayin Allah kai ta wasuli ka Allah ka ce a taimaki bayinka na taimaki bayinka nima ina son ka taimaka ni, a gani da yawa mutane suke barin hanyar samun afuwa hanyar samun rangwame hanyar samun gafara hanyar samun taimako sai su tafi gunda ba za su samu ko su tafi gun bokaye ko su tafi gun ainihin wato yan tsibbo. karshe kuma ga ayyukan da za ka yi ta wasu da su Allah ya taimake ka take ka ga buɗe, to amma ba za a yi wannan ba sai a kashe kuɗin a banza a anya haramun kuma ƙarshe bukata ko ta biya ko ba ta biya ba ta lahira amfani to amma idan ka wannan kuɗin za ka taimaka a wasu bayin Allah kai kuma ka ɗaga hannu ka ce Allah taimaka min to suka ga Allah ya buɗa ma to fa asinu zan kyauta ta zaton ka bi afi rabbihi wato mutum ya kyautata da zaton ka bi afi rabbihi da samun afuwar ubangijinsa wala yuqannihu azima dhanbihi kada azima dhanbihi girman zunubin sai kannirhu ya yanke masa tsammanin samun rahama domin Allah ya yace rahmati wasi'at kulla shaii ko rahamata ta yalwaci komi sannan kuma rahamata ta riga rigayi na, gafarata ta riga yi wato azabata don haka in ka nemi gafarar ubangiji kafin lokacin azaba sai ka tsira daga azabar rahamar Allah ta riga yi fushinsa tun kafin ya fusata da kai sai ka yi gaggawar sulhuntawa da shi ƙabla an yi tsada laihi, in ji mara abdurrahman al’afadari ko ya gaggauta neman kusantar Allah ya dawo ya bi Allah tun ubangijin bai fusata da shi ba domin Allah mai karɓar bawansa ne cikin sauri duk mutumin da ya tinkari Allah wato taƙi sai Allah ya tinkaro shi da rahamarsa zira'i wanda ya tinkari Allah zira'i sai Allah ya tinkaro shi da rahamarsa kamu guda wanda ya tinkari Allah da sassarfa rahamar Allah ya ta tinkaro shi a guje wannan hadisi ne wanda yake ingantacce Allah ka taimake mu ga komawa ga Allah har muke yanki tsammanin samun rahamar Allah bayin Allah duk halin da kake ciki karka yanke samun samu wato karka yanke tsammanin zaka samu rahama kuma ka taimaka wa bayin Allah don neman Allah ya taimake ka ka riƙa ya afe wa bayin Allah don neman Allah ya afe maka ka rika cikin alkawari tsakaninka da Allah da bayin Allah don neman alkawarin Allah kai ma ka samu domin Allah ya yi alkawari ga duk masu yin haka za su samu rahama kar ka zauna tsakaninka da bayin Allah baram-baram tsakaninka da Allah baram-baram sannan ka nemi sulhu gun Allah ba za ka samu ba wayan bagi talgina hushahada likayyakuna alkhatmu bis likayyakuna alkhatmu bis saada wayan bagi yace ya kamata ayyakuna alkhatmu loka na dan wannan wayan bagi talgina hushahada wayannan hattarai rota ne zo wayan bagi ya kamata alkinahu shahada almutabar wanda aka ga zai mutu dinnan wanda ake biyo mu da nasiha akan ga abin da ya kamata mutum ya kasance to ana so talqinahu shahada a rika yi masa talƙinin kalimatin shahada a rika faɗin la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كسدشي باوي cewa zakai wani ce la ilaha illallah a'a fadi rika yi kusa da shi daga an jima sai ku ce la ilaha muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam na faɗa kai ma na kusa da ni sai ka faɗa wannan ma in ya faɗa shi ma in ya kuna yawan faɗi shi ma sai ya faɗa ya fi ku tsaya kuna ta hira yanzu kaga osiban ya faɗi ko osiban to in ya zo ya mutu da osiban bai ci ba me aka yi eh? wai anya apc nan za ta kai labari kuwa da tunumbun nan Ya ta sa ashe fa pdp za ta ɗauki wannan shugaban kujera to yanzu ya mutu da pdp a baki ko a zuci ne aka yi ku ɗauke duniya kusa da ku ku kawo masa allah da manzonsa ku da kuke kusa da marar lafiya ku riƙa faɗin la'ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam don ne likai ya kuna alhatmu sa'ada don alkatmu cikawarsa ya kuna ya kasance bis sa'ada ya cika da sa'ada ma'ana ya zama ɗan aljanna ya cika da imani a su'ada su ne ɗan aljanna al'ashkiya su ne ɗan wuta ko? to don haka don cikawarsa ta kasance cikin sa'ada shi yasa ake so a rika faɗin la'ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi sallam, ko da shi kaito asibitoci da yawa lokacin da aka ga wani zai mutu sai a ce kufuta. kufuta sai su tsaya a kansa kuma ba musulmai ba me suke faɗi a kansa me za su yi a kansa oho ya ce ku fita ku ba mu yana da kyau mu yi ƙoƙari mu rika ƙoƙari yara a sa su a tsaya musu su yi karatu sannan masu kuɗi su riƙa buɗe asibitoci muna da ainihin wato zarata matasa asibiti ba lallai ba ne sai an samu babban likita wanda ya kware ko ina ba yawanci yanzu in muka je din kwararrun ne suke mana aiki to buɗe ga nos-nos muna da su matasa maza da mata ka buɗe asibiti ya zama zamana mata matasa an ɗauke su aiki a asibitin sun samu abun yi kuma a ɗari a a islamiyya suna cikin sutura irin na musulunci su za su karbi mace su za su duba ta su za su jinyarta da hai'a a islamiyya suna mata allura suna la ilaha illallah bismillah lokacin da za ta yi mata allura tana ta ainihin kalmomi masu kyau suna sa musu kalmar shahada a kunne lokacin da mace za ta cika da imani ita ma in an yi sa'a ta kasa. maza kuma matasa ga su wa'inda su za su yi maza allura su za su duba su kuma an musu tarbiyyar musulunci suna yawan faɗin kalmomi masu daɗi masu kwantar da hankali nan za a je a yi ta miki faɗa. ina yunkurin aibuwa shegi ya lokacin da kike kaza ruwa ya sani yar iska a ruɗa ta a rikita ta da faɗa za ta ji ko da naƙuda to masu kuɗi ba su damu ba ga shi ita za ka yi asibitin za ka samu kuɗi na inna na kuma za ka samu lada kuma ka taimaka kuma ka ci da rashin aikin yi a cikin matasa musulmai muna da su ga sunan wanda za su iya rike don dai karamin asibiti kam muna da su to amma ina waɗanda za su gina asibitin su sayo na'urori kwamfutocin da za su aje su sa kayan aiki mutane sai dai a sai jeji a kewaye hmm? aikin kenan ko a je wani wuri can wata ƙasa a yi wani abu wanda ba zai amfani ƙasar ba ƙasar ka dakta aife ka ba zai amfane ta ba ko ya buɗe wata makaranta wanda arne da musulmi duk za su je su yi karatu a yi duk abin da za a yi ƙarshe kuma musulmin ba za su iya biya ba ƙarfi nan ne za su yi tafiya suna yin karatu don musulmi yana da matsolanci duk lokacin da kudin makaranta ya kai miliyon ɗaya to shi ya kai oh, miliyon ɗaya duka a karatu miliyon hau kuma a miliyon ɗaya da tafi a banza ya kamata a ce masu kuɗi su gane irin wannan abubuwan makarantu su buɗe su dauki malamai masu karantarwa masu ba da tarbiya a su yara su tashi da boko a musulunce in kai makarantar kawai malaman suna nan dama ba su da aiki suna neman aiki in aka ɗauke su za su rike makaranta kuma za ka samu kuɗi sannan kuma ga lada kuma ka raba matasa da rashin aiki ne duk idan da ana haka ta'addancin nan ma da ya yi sauki da ya yi sauki Allah ce muke mu to yana da kyau marar lafiya idan yana kwance a rika bashi kalmomi masu kyau masu kwantar da hankali masu ainihin sa mata imani sannan shi ma ya ci gaba da faɗin kalmomi na tuba na komawa ga Allah zikiri salatin manzon Allah yawan faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da ba kowa kusa da shi ya yawaita faɗin haka idan ya yi sa'a yana yawan faɗin haka mutuwar ta zo shi kenan ya cika da imani to duk mutumin da ƙarshen kalmar sala ilaha illallahu to zai shiga aljanna Eh? ya isa to Allah ya taimake mu sai mu tsaya a wurin to dan uwa mu dage don Allah mu ci gaba da yi wa junanmu nasiha a ko'ina muke mu da muke kanana-kanana to mu rika taimaka wa junanmu da afuwa da ya afiya mu zama tamkar yadda sahabbai suke sahabi da sahabi idan ka gan su ruhama ubainahu ko ruhama ubainahum tausayin junansu suke yi inda suke nuna tsananinsu a inda ba su ba kai kuma inda kake nuna tsananin wai cikin musulmai inda kake nuna jarumtakka wallahi sai ci uban mutum ne kuma musulmi ne dan uwansa musulmi dan uwa kawai anan za ka nuna taka jarun kai Allah ya sauƙaƙe mu rika tausaya wa juna mu rika taimaka wa juna mu rika ya'afe wa juna sai Allah ya ya'afe mana sai Allah ya tausaya mana dalilin tausaya wa wani da muke dalilin ya'afe wa juna da muke mu ma sai mu samu Allah ya ya'afe mana sannan mu tsaya wa yara yanzu fa lokaci ne yayi na tarwatsewar rayuwa ‘ya'yanka kana kulawa da su ma daga ya sulluɓe nan sai a nemi a kwace ma shi ka kwato shi in ya sulluɓe ta nan nan ma ya kaji ana nema a kwace ma shi sai fa ka dage wallahi yanzu yaro sai ka dage in ba tsayawa kai ba kullum kana kallon abunka inda ya sa a gaba ina kaje daga ina kake me yasa ban ganka ba wallahi zai baka an ba kan zai zama kwata-kwata baya tare da kai sai ka aifa wa duniya musiba kuma ka yi aihuwar da ba ta da amfani ka mutu bai san da kai ba don bai san me zai maka ba ma balle ka mora duk wanda ya yi wasa ya watsar da ɗansa a duniya amanar da Allah ya bashi ya watsar bai tarbiyantar ba bai iya kokarinsa ba haka kawai ya saki jiki ya kyale ɗan yana yin abin da ya ga dama ya je inda ya ga dama ya aikata abin da ya ga dama shi kuma yana nan wai dottijo ne to wallahi ka haifa wa duniya kuma ka yi bakin cikin karuwar al'umman manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yace maka ba yace tazawwadul wadudal waluda ku auri mata masu aihuwa fa inni mukafirun bikum al-umam yawm al-qiyamati zan yi alfahari da yawan al'ummar ku ranar gobe kiyama to kai ka aifi al'ummar da ta yawaita da sharri ƴaƴan da ka aifa duk ka kara wa shaidan al'umma madadin ka kara wa manzon Allah al'umma kai ta tara wa shaidan me za ka gaya masa in ka je alkiyama kuma ka ce masoyinsa ne kai ba ka ka komi ba ka bari mutum yana taɓukawa ma ya aka ƙare yanzu ballantana mutum ya ƙyale ƴaƴan haka kana iya ƙoƙarin kama fa in ya sulle ta nan kana ƙoƙarin jawo shi in ya fi yayi nan sai ka sake jawo shi ba kar ka ɗauka ta arewa kawai nan batan yake yana sullubawa iya yana cin ma dan ma akwai abin da zai tara yi ka sake jawo shi so ake dai yana kan idon ka ko da yaushe ga mu kuma da son aure da son tara yara amma kuma ba za mu ba da haƙoƙin ƴaƴan ba ayar ku an fusakun wa ahlikum nara kan mun ɗauke ta abun sabo mun saba da ita aiki ko an ja ta an fassara ma baka damu ba ka ɗauka ta tafi amala wallahi ba amala take ba kana nan kana aiki kuma ranar gane aikinta yana zuwa mukula kada tsada ta hana ka kula da ɗanka a karatu yanda gidanka bai gagare ka tefa ba to kada karatun ɗanka ya gagare ka yanda ciyar da gidanka bai gagare ka ba kada tarbiyyar ‘ya'yanka ya gagare ka yanda tufafin iyalinka bai gagare ka ba kada ilimi ya gagare ka wani idan lokacin sallah ya zai wa ‘ya'yan karar kaka abinci kowa ya ƙoshi amma kuma bari ya taso a makaranta ba zai iya yanzu idan kaje islamiyoyinmu na musulunci in kasar da yaran da suke cikin islamiyyar sai ka rinzai da Allah ka ce ashe unguwan nan ba ta da yaya babu akwai ƴaƴan wannan din ba shine damuwar iyayen ba ba shine damuwar iyayen ba yanda zaka ga islamiyoyi a unguwa in an yi su yayan sai ka ga yan kaɗan ne a ciki sai wane da wane ne zai sa sa saboda me ba wani sakamako da za a samu a karatu masu ƙoƙari ne suke sa su a boko shi ma bokon sai a tura su irin kuje ku dawo kawai eh to makarantun namu yanzu ba kuje ku dawo ba yaro ya kaji wai ajinsa uku amma in ka ce markom ya ce dume wewe kama wewe mtume wallahi to an aje huku kwamu ya ce maka dume eh so fi sabilillahi kaduba to wallahi wanda ya kasa a yanke islamiyar ma ke ya fi iya to amma mu a anan ai kudi ake biya zan kuma biyu ne kawai ɗari biyu ne a wani abu kawai ya je can kawai kuma can ɗin an ci amana shugabanci sun ci amanar mu ba a karatu to kai kuma tun da ɗanka ne ka dage ka yi iya ƙoƙarin kamana addinin bai yi ba zamanin bai yi ba ƙarshe sai ya zama irinka shi yasa kake ta faɗa yanzu sai tsabar baƙin rai eh da ka yi ɗayan biyun yanzu ba kai ma ba haka kake da bakin rai ba jahili wa wanda ya kai shi bakar zuciya yanzu nan za ka ga yana karma shi bugu zai yi wallahi eh matsalar jahilci kuma ilimi ko na zamani ne za ka samu a natsa yake harkarsa eh in dai mutum ya yi ilimi ko na boko ne ba za ka same shi yana irin gaggawan kai bugun nan amma in kaga mutum yana kirma fa'i bala'i shi ba zai yanka yanzu zai yi tsara fa zai soki mutum wallahi ci uban mutum to wannan jahili ne Allah ya kare mu Allah ya tsare mu Allah ya tabbatar da mu akan daidai akwai wani bawan Allah da ya zo yana neman agaji kuma mun bincika yana da alaka da hakan din don haka muka amince da a nema masa wannan taimako kamar yadda wannan shine ka'idar makarantarmu in muka bincika muka ga mutum ya cancanci hakan za a taimaka masa don haka 'yan agaji su zagaya su nemi wannan taimako fi sabilillahi Allah zai taimaki mai taimako Allah ya mana gabdakatar da daidai mu dage mu ci gaba da zuwa mata wato majalisosi irin wanda ake gabatarwa musamman ina tunatar da mu mu na sabon fegi kuna yawan sakaci da shi kuma yana da kyau karantarwa ce taron da za ku je ku yi agun da babu abu sosai a gan ku agun do za a ga e lallai a ce sunna tana aiki amma ko oho da kuke yi da abun tamkar wofintar da sunna ne haka kuma mu na barikin sajo shi ma bai kamata a wofintar da shi ba domin gune wanda taron ku kawai wa'azi ne rashin zuwan ku kuma tamkar wofintar da sunna ne za a ɗauka ba ta da gata kuma waye ya jawo rashin gatar rashin kane da rashina da rashin shi da rashin ku da rashin mu amma haduwarmu cincirin mu shine nuna wa sunna gata Allah ya taimake mu da taimakonsa ya tsare mu da tsaronsa ya kare mu da kariyarsa ya tabbatar da alkhairinsa gare mu duniyarmu da lahirarmu sallu ala nabiyil karim a taimaka fi sabilillahi don wannan bawan Allah uh, wani ya tashi a nan ya اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله كذاب من شوغبني نغري الله كذاب من شوغبني نغري Allah ka zaɓa mana waɗanda za su zama ɗan dama-dama Allah duk wanda zai cutar da mu ya cuci addininmu ya cutar da shugabanninmu na addini wanda zai danne haƙoƙinmu ya Allah kada ka ɗora shi a kanmu duk wanda zai tausaya mana ya tallafa wa addininmu ya tallafa wa shugabanninmu na addini Allah ka tallafa masa ka ba shi wannan kujera Allah mun roƙe ka daga jiha har zuwa ƙasa Allah ka zaɓa mana waɗanda za su tallafa wa addininmu su tallafa wa malamanmu su tallafa wa ɗalibanmu su tallafa wa makarantunmu su tallafa wa ƴaƴanmu matasa masu neman ilimi waɗanda duk ƙasan Allah su ne za su yi wannan aiki Allah ka tallafa musu ka ɗora su a wannan kujeru ko ma wane ne inda zai tallafa mana ya tallafa wa rayuwarmu ta gefen asibitoci ta gefen makarantu ta gefen harkar noma da gefen kiwonmu Allah Ubangiji ka ba shi wannan mukami Allah domin me domin wannan shi ne bukatar mu gare shi tun da shi ba zuwa zai yi mana kira da ƙura'ani ba mu dai ya yi mana aiki ya tallafa wa shugabanninmu da za su ɗora mu akan addini ya kula mana da shugabanninmu duk tallafi da ake badawa ya zama shugabannin musulunci suna samu sannan makarantunmu idan muka nema za a tallafa to insha Allah mu kuma za mu tallafa wajen du'a'i Allah ya ba irin wa'annan hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alal mursalin والحمد لله رب